sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. inta Suleiman Yarce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 16 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad Hafiz ba mukanin labarai. Wakilin zaman lafiya na Amurka a kasar Afghanistan ya ce, ya kulle yarjejeniya ta karshe da kungiyar Taliban a tsakiyar watan Agustan da ya gabata. Danganin masu tayar da kayar baya sun shafa wa Kabul lafiya yayin da suke tattaunawa kan sauyin mulki. A inda ake karin samun matsin lamba a duniya, kasar India ta ce tana nazari sosai kan sake dawo da fitar da allurar rigakafin COVID-19 zuwa kasashen duniya. Gwamnatin kasar Gabon ta ce Majalisar Dinkin Duniya ta janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Gabon 450 daga aikinta a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya sakamakon zargin yin lalata da mata da cin zarafi. Madalla kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙwararru a fannin kiwon lafiya a Najeriya na ci gaba da tserewa ƙasashen waje domin neman rayuwa mai inganci. Za kuma ku ji cewa mutane 43 ne suka miƙa takardunsu na neman zama sabon sarki a masarautar Kwantagora ta jihar Nejan Najeriya bayan rasuwar tsohon sarkin Alhaji Sa'idu na Maska. Muna kuma ɗauke da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wakilin zaman lafiya na Amurka a kasar Afghanistan ya ce ya kulle yarjejeniya ta ƙarshe da ƙungiyar Taliban a tsakiyar watan Agustan da ya gabata. Danganin masu tayar da kayar baya sun shafa wa Kabul lafiya yayin da suke tattaunawa kan sauyin mulki. Amma ya ce shawarar da shugaba Ashraf Gani ya yanke na ficewa daga kasar ya lalata shirin. Wakilin haifaffen kasar Afghanistan Zalmi Khalid Zaid ne ya bayyana haka a wata hira da jarida Financial Times ya ce ya tattauna na tsawon makonni biyu kafin babban birnin kasar ya fada hannun Taliban a ranar sha biyar ga watan Agustan da ya gabata. Ya ce guduwar da gani ya yi ta haifar da taɓarɓarewar tsaro a birnin duk da haka lamarin ya sa ƙungiyar masu kishin Islama ta yi tattaki zuwa birnin a ranar. Khalid Zaid ya bayyana cewa yarjejeniyar ta ba wa gani damar zama kan mukaminsa har sai an cimma matsaya a Doha kan gwamnatin mai zuwa kamar yadda Taliban ta tsaya a wajen Kabul. Jiya Laraba wani jami'in kungiyar Taliban ya tabbatar da cikakken bayanin fahimtar da suka cimma da Khalid Zaid a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, inda kungiyar take tafiyar da ofishinta na siyasa. A inda ake ƙarin samun matsin lamba a duniya, ƙasar India ta ce tana nazari sosai kan sake dawo da fitar da allurar rigakafin COVID-19 zuwa ƙasashen duniya. musamman Afirka wacce ke cikin tsananin bukata, inda ita ce tafi kowace ƙasa haɗa allurar rigakafin, amma ta dakatar da fitar da su a watan Afrilun da ya gabata don yaƙi da hauhawar masu kamuwa da ƙwayar cutar na yanzu haka aka shawo kanta. Wata majiya da ke da masaniyar shawarar wacce ta nemi a sake sunanta saboda ba a bata izinin yin magana da kafafen yada labarai akan hakan ba. Ta shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Akalla kashi 61 cikin ɗari na yawan mutanen Indiya miliyan 944 sun karɓa akalla allurar rigakafin coronavirus ɗaya lamarin da ya sa ƙasar take da rara. A bayyane yake yanke shawarar sake fara fitar da allurar ya zo ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar Indiya Narendra Modi yake shirye-shiryen ziyartar Washington a mako mai zuwa don halartar taron ƙasashen da ake kira da ƙasashen Quad wato Amurka da India da Japan da kuma Australia. Majiyar ta ce an riga an kammala shawarar fitarwar kasar India tana so ta taimaka wa Afirka da allurar rigakafin da kuma samfurin aikin COVID. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Gabon ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Gabon 450 daga aikinta a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sakamakon zargin yin lalata da mata da cin zarafi. Ma'aikatar tsaron gaban ta faɗa jiya laraba cewa tuni ta fara gudanar da bincike kan zargin. Ta ce idan an tabbatar da wani zargi za a gurfanar da masu laifi a gaban kotunan soji. An tura dakarun na Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin 2014 don kawo ƙarshen rashin tsaro da ya samo asali daga rikicin addini da ƙabilanci da ya ɓarke a shekarar 2013. Har yanzu tawagar tana da sama da dakaru dubu goma a kasar ta fuskanci zarge-zargen cin zarafin mata daga dakarun wanzar da zaman lafiya daga wasu kasashe a baya ma. tunan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz Babal zai kawo mana ƙarashin labaran duniya. Kafin nan, bar mu kawo muku rahoton mu nan. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin bayanai na nuni da cewa ana ci gaba da samun ƙwararru a fannin kiwon lafiya a Najeriya masu tserewa kasashen waje domin neman rayuwa mai inganci, lamarin da ke haifar da gibi musamman a fannin aikin jinya. wakiliyar muryar amurka shamsiya hamza ibrahim ta yi nazarin matsalar ga kuma rahoton da ta hada mana wata babban matsala da najeriya ke fuskanta ita ce yadda adadin kwararru daga banni daban-daban ke balagaro zuwa wasu kasashe da suka ci gaba ke daɗa karuwa kuma akasarin waɗanda ke fita daga ƙasar sun kammala karatunsu na jami'a alkalaman kididdiga dai sun yi nuni da cewa ficewar kwararru 'yan kasar baya rasa nasaba da yadda ma'aikatu a najeriya ke fama da rashin ingantaccen tsari musamman a fannin kiwon lafiya da yake fuskanta ficewar likitoci da sauran sauran ma'aikatan jinya zuwa wasu ƙasashe. Farfesa Tahir Mamman babban lauya ne a Najeriya kana shugaban jami'a mai zaman kanta ta Base University da ke Abuja. Kwararru dai suna bari kasa akwai damuwa da gaske don muna da karancin su musamman idan mutum ya duba ta bangaren likitoci muna da karanci ba kaɗan ba amma ba da likitoci a nawa tunani mutane an training nasu su fita waje su je suna aiki a waje da babun damuwa ba ne don mutum ya dubi da amurka kanta ta ginu da mutane waɗanda suka kore da baƙi ne kasa da ta gini shi yasa suna da visa na musamman na jawo baƙi waɗanda suke da wasu korewa da suke da bukatar su don haka mu ya dogara ga yadda muka tsara namu harka yadda mutane kwararrun mu za su su zauna mu kuma har yanzu mu jawo su daga kasashe su su zauna su yi mana aiki wasu rahotanni sun yi nuni da cewa matsalar tsaro rashin zaman lafiya ko rashin ayyukan yi a kasashen baƙaƙen fata kamar najeriya da daga cikin dalilan da suka sa 'yan ƙasar ke ƙaura zuwa wasu ƙasashen wasu Wasu masu nazari na danganta yadda kwararru ke ficewa daga ƙasar ga rashin kyawun yanayin aiki, karancin albashi da kuma sakaci wajen kulawa da ma'aikata daga ɓangaren gwamnati kan wannan batu da ta Ahmad Shehu babban malami a jami'ar Amerika da ke jihar Yola a Najeriya ya min karin haske. Ni kullum tunani na abu uku ne ke jawo wannan. Ita ƙasa tamu ba ta da damammaki ake kiran opportunities da suka wadata wanda duk wani wanda ya karatu ya kware zai iya samun aiki cikin sauki kuma rayuwa mai inganci. da haka duk wanda ya karatu ko ya koyi wata sana'a ta bangaren ilimi ya yi ne saboda ya gyara rayuwarsa. Rayuwar nan kuma ba ta gyaruwa in dai kai karatu ka zo ka zauna ba ka da wani abun da za ka yi. Samu dama sai ka ga cewa a maimakon ka koma gida ka fara shan wahala gudu tsakanin Abuja da Lagos da ƙauye ka kama kafan wancan nan siyasan da wancan mai kuɗin kana ta fama bayan ka samu ilimi to in dai ka samu ɗan gurbi a wani waje wanda ba sai ka sha wancan wahalan za ka same shi ba za ga cewa kai dan adam ne ya kamata ka tsaya inda ka ga <clears throat> saukin samun yadda za ka yi aiki na biyu kuma yanayin rayuwa dai na kasan nan kama daga rashin yuno wutan lantarki rashin tsaro rashin tituna kiwon lafiya makarantun gwamnati masu inganci Ba ga cewa ko da mutum ya san in ya dawo najeriya yana da aiki misali mutumin da ya tafi dama da aikinsa irin wasu mun tafi karatu da aikin mu dama muka tafi kuma akwai yarjejeniyar cewa in ka gama karatu za ka dawo kuma ka ci gaba da aiki a nan gida Najeriya. Zaka cewa in mutum ya je can ya ga yadda rayuwa take gudana ko kana da shi ko ba ka da shi illa iya tunanin tunaninka shine kana da lafiya za ka je aiki. Don ka gwada da nan gida sai ka fara tani yanzu ka koma gida babu wuta abubuwa dai ga su nan waɗanda za su kashe maka gwiwa wajen misali in ka saba rayuwa a ƙasar Ingila ko Jamus ko Amerika. Amerika. Daga ka kai kai ce ka saba da wancan rayuwar tunanin ma za ka koma cikin wata rayuwa da ba irin wancan ba to sai ka ga cewa to bai ma amfanin komawa din tunda za ka iya aiki a nan matsayin ka citizen of the world dama dai amfanin boko karatu da iya sana'a shine ya mai da kai duk inda ka je za ka iya rayuwa. Duk da cewa ana korafe-korafe kan yanda ake ci gaba da samun ficewar kwararru daga Najeriya waɗanda ke tasiri ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar. Malam Jelani Aliyu wanda ke zama shugaban hukumar da ke sa ido wajen ci gaba da zane-zanen motoci a Najeriya ya ce. Mun san cewa dai ci gaban ƙasa abu ne wanda idan ana son a cin masa dole kowane ɗan wannan ƙasar ya tashi tsaye a ga cewa kowa ya iyakar nashi ƙoƙarin wurin samar da haka. Idan muka duba abubuwan da ke faruwa a Najeriya wato akwai ƙasashen da su suna da nasu matsalolin amma za ka ga cewa mutanen su za su dage kowa ya nashi kokari ina ganin wannan gurin ne kamata 'yan najeriya wayanda ke cikin ƙasa da wayanda ke ƙasashen waje su ma su rika irin wannan tunani su irin wannan dagewar ba ƙasar da ba ta da matsaloli ko wayannan ƙasashen da muke gani na turawa da sauransu su ma suna da irin nasu matsalolin masana dai sun ce mafita ga ficewar ƙwararru daga ƙasashe kamar najeriya da haiti su ne yin hoɓɓasa wajen ɗaukar matakan magance magance matsalolin da ke sa su yin ƙaura daga ƙasashen su na asali waɗanda suka hada da samar da kyawun yanayin aiki ga matasa da ke kammala karatu da kuma shawo kan matsalar tsaro da shugabanci na gari da dai sauransu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. dalla an gaishe ki Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karshen labaran duniya. Jiya Laraba gwamnatin Biden ta fara sanar da gwamnoni da masu kula da 'yan gudun hijira a sassan kasar game da adadin waɗanda aka kwashe daga Afghanistan. daga cikin rukunin farko na kusan mutane dubu talatin da bakwai da aka shirya za a sake tsugunar da su a jihohinsu. Ana hasashen jihar California za ta karbi adadin mutane da ya haura na sauran mutane sama da dubu biyar da ɗari biyu a cewar bayanan shirin taimako da tsugunar da 'yan Afghanistan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin yada labarai na Associated Press ya samu. Jami'an Amurka sun ce jihohin alabama da mississippi kowace za ta karbi mutane goma ba a tsammanin hawaii da south dakota da west virginia da wayomi da gundumar columbia za su karbi kowa daga rukunin farko na waɗanda aka kwaso waɗanda suka tsere a cikin kwanaki na ƙarshe na ficewa amurka cikin rudani a ƙarshen watan da ya gabata gwamnati ta nemi kuɗaɗe daga majalisa don taimakawa sake tsugunar da 'yan afghanistan dubu sittin da biyar a Amurka nan da zuwa ƙarshen wannan watan da dubu casa'in da biyar nan da watan Satumbar dubu biyu da ashirin da biyu. Kotun kolin jihar Minnesota da ke Amurka ta soke hukuncin kisa mataki na uku da aka yanke tsohon ɗan sandan Minneapolis wanda ya harbe wata 'yan Australia a shekarar bakwai An yanke wa Muhammad Nur hukuncin kisa mataki na uku da kisan kai mataki na biyu a mutuwar Justin Roschik diamond amma ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin kisan yana mai cewa ana tuhumar ne da laifin da ake caji wanda ake tuhumar akan fiye da mutum ɗaya. Hukuncin na jiya Laraba zai ba wa Derek Chauvin dama don ya ɗaukaka ƙara hukuncin kisan kai mataki na uku a mutuwar George Floyd, amma hakan ba zai wani tasiri na zahiri ba tun lokacin da aka yanke wa Chauvin hukunci da aka tuhume shi da kisan kai mataki na biyu. gaishe ka Muhammad Hafiz Baballe. To mutane 43 ne suka mika takardunsu na neman zama sabon sarki a masarautar Kwantagora ta jihar Nejan Najeriya bayan rasuwar tsohon sarkin Alhaji Sa'idu na Maska a cikin makon jiya. Kwamishinan kula da ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautar jihar Nejan Barista Abdulmalik Sarkin Daji ya ce masu zaben sabon sarkin sun tsaida Galadiman Kwantagora a matsayin shugabansu. Daga jihar Neja ga wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani. ne. Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger barista Abdulmalik sarkin daji ya ce masu zaben sarkin sun zaɓi Galadiman Kwantagora domin ya zama shugabansu kuma nan da gobe Juma'a ne za a rufe karɓar takardun masu buƙatar shiga takarar neman sarki a masarautar ta Kwantagora mai daraja ta ɗaya. Eh, to a yau da suka bani feedback hmm. an samu sama da mutum 43 waɗanda suka ansa form suka ansa guideline kuma har sun cika form da application ɗinsu da cv ɗinsu har sun mayar da ban sani ba ko zuwa wannan dare wasu sun ƙara kai nasu amma dai ku zuwa dai yanzu mutum 43 su ne suka shigar da ainihin takardan neman shiga takarar mai gurbin sarkin sudan na'am ka san maganar da muka yi cewa ran laraba za ku rufe yanzu kenan an ƙara lokaci kenan ko eh an ƙara lokaci zuwa ranar juma'a saboda mu yi la'akari da wa'inda ke nisa duk da yake abin yana da muhimmanci gare su kamar yadda na faɗa maka mm. daga ranar da aka yi rasuwan ma wasu sun riga sun shirya takardun su na application tun kafin ma mu ba da wa'adin lokacin da za a buɗe. shugaban masu zaben sabon sarkin dai alhaji shehu yusuf galadiman kwantagorar ya ce za su gudanar da aikin su tsakani da allah ba tare da jin tsoron saka bakin gwamnati ba a aikin nasu. hakinmu ne mu ci ce wanda ya kamata fito da shi amma tun farkon tun farkon kafa zartar kwandagwar haka take so idan dai mun zakulo wanda ya kamata mu kuma muka yi tsakanin mu da Allah ba sa rai ina ganin wanda ba samu na baki ba yadda ya to haka za su yi aiki da shi insha Allah a yanzu dai hankali ya karkata matuka tare da jiran lokaci domin ganin sabon sarki a masarautar na gwamatsan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir tsari da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah.

Kamar yadda muka alkawarta yau shirin domin iyali zai nazarci batun afuwa da gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje ya yi wa Rahama Hussaini wadda tun daga lokacin da aka yi mata aure tana da shekaru goma sha uku zuwa yanzu ake muhawara akan halin da ta shiga. Wakilin mahmud Ibrahim Kwari ya zame ido da kuma kafar domin iyali kan wannan batun ya kuma haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin lamarin ga Mahmud Ibrahim Kwari batun afuwa da gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje ya yi wa wata matashiya wadda a baya ake ce da ita yarinya ce amma yanzu za a iya cewa matashiya mai suna rahama Hussaini wace tsautsayi ko kuma wani dalili ya sa ta soki mijinta da wuka a lokacin da aka yi musu aure tana shekara goma sha uku a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu kuma wannan sukan wuka ya zama sanadin rasuwarsa lamarin da ya sanya aka gurfana da ita a gaban shari'a kuma aka yi ta shari'a sai a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas aka yanke mata hukunci amma alkali da ya tashi sai ce ya danka mako mata ga hannun gwamnan kano wato zai iya mata yafiya wato gwamna na iya mata yafiya kamar yadda doka ta yi tanadi la'akari da abubuwa muhimmai guda biyu a wancan lokaci da alkali ya tsokaci a kai na farko shine shekarunta ba su kai ga shari'a ba don kwata-kwata tana da shekara goma sha uku ne a duniya abu na biyu kuma an mata aure a lokacin da ba ta san mijin da aka aura mata sannan alkali ya la'akari da cewa tun da yarinya ce karama tana da burika a rayuwarta ta duniya ta idan aka yi mata afuwa ta dawo ta ci gaba da rayuwa irin ta kowa za ta zama mutuniyar kirki kuma ta amfani al'umma bayan ta amfani kanta waɗannan su ne a takaice dalilan da kotu ta ayyana kuma ta sanya hurumin makomata a hannun gwamna kuma a ranar juma'a mako kusan biyu da ya wuce shi gwamnan kano bisa shawarwarin wani kwamaci na shugaban kasa wanda yake yin afuwa ga ire-iren mutanen da ya cancanci a musu afuwar kuma suna tsare a gidan gyaran hali kuma akwai ƙudiri na gwamnatin tarayya na rage cunkoso a gidajen yarin najeriya kuma wannan kwamiti ya baiwa gwamnan kano tare da su kuma mun kula da gyaran hali din cewa wannan yarinya fa ga alama ta saduda domin tun da ake tsare da ita ba a ga wata fitina ba a tare da ita wannan shawarwari gwamnan kano abdullahi umar ganduje amfani da su kuma ya mata afuwa har ma ya kara da cewa zai yi mata wato zai ɗauki nauyin iliminta wannan afuwa ta gwamnan kano ta bayyana mabambantan ra'ayi a tsakanin 'yan najeriya musamman al'ummar jihar kano a dalilin haka ya sa muka hallara waɗanda suka kamata su yi tsokaci akan wannan batu domin mu gano menene hikimar yin ita afuwa ɗin kuma wanne alfanu za ta haifar sannan menene ƙalubalanta baya ga akan ita rahama da ma sauran mutane ire-iren ta mata da suka aikata laifuka makamantan irin nata wani darasi za a koya tun da zance ake na fassara doka ko tsokaci akan doka abinda dokar kasa ta baiwa mahukunta dama su yi ko kasi shine muka ga dacewar wannan zaure ya karbi bakuncin barista badiha abdullahi mu'az ɗaya daga cikin lauyoyi da suke kai komo musamman akan harkar da ta shafi al'amarin iyali a tsakanin kotuna don ceto su ko kwato musu ko kuma tabbatar musu da haƙoƙi ko 'yancinsu. kazalika muna tare da dr musa abdullahi sufi na gidauniyar aa gwarzo wata gidauniya ce da take ayyukan lafiya da jin kan al'umma sannan muna tare da malam mustapha muhammad Dan Dime malami ne da kan yi tsokaci a kuma yake koyarwa akan al'amuran da suka shafi rayuwar al'ummar musulmi musamman ta mahanga irin ta addinin musulunci malamai wannan fili na domin iyali ne muku barka da zuwa barista zan fara da ke mai hikimar yin afuwa sannan akwai batu da ya sabbaba zancen auren dole da shekaru me dokar ƙasa ta ce ne game da batun yin afuwa din nan akan mutumin da ya aikata laifi irin na rama. Ita Najeriya dai ƙasa ce da take da ginshiki kan dokar da ta kafa ta shine kundin tsarin mulki na 1999 kamar yadda ake masa kwaskwari ma yanzu. To wannan kundi shi ya ba da dama dukkan wani mahaluki da ya laifi ya ce to laifin nan sai ya zama rubutaccen saƙo a cikin kundin da ake gudanar da ake gudanar da shari'a sannan sai ya zama rubutaccen sako na yadda za a yi hukuncin wannan laifi idan har an aikata shi muna da penal code da take mu muna kuma da administration of criminal justice law 2019 kano state waɗannan su ne waɗanda suke tafikar da shari'a ta laifi a cikin kano state to a maganar mutum ya laifi sai a ɗauki yarinyar nan rahama a ga a san da ta aikata laifin nan tana da karancin shekaru kuma doka kowace iri da ta bature da ta addinin musulunci ta tabbatar da hukunci baya hawa kan karamin yaro infant ake kiransu sai har in ya kai munzalin hankali shekarun munzalin hankali su ne shekara goma sha takwas duk wanda yake da ɗaɗin shekara goma sha uku baya gazawa da kwabarsa akan abin ma da zai illata shi wasa da wuka wasa da ashana reza ce wanka ne duk sai kana kwabarsa kana tallafa masa akan abin da zai yi don ya amfani kansa kuma ya kiyaye abin da zai illata shi domin shi a gurinsa abin wasa ne to a zo kuma ga gangarawa kan magana aure sai ta tsinci kanta a auren dole wanda duk daga malam a ciki zan riga shi riga malam masallaci addini bai ce ai auren dole ba domin ginshikin aure shine aka ce ta zauwa judal walu nalwalu a gina shi akan tsananin so an gina shi akan so da kauna da kuma afuwa da kuma rahama Shi ne daɗin zaman aure to ta tsanci kanta a inda aka yi mata auren dole aka yi mata auren dole ita a iya ganinta bayan da za ta yi ta rabu da wannan alaƙaƙai sai dai ta ɗau matakin da take ganin a zuciyarta shine mafita ba ta foreseeing consequences ba ta hange ba ta hangen me zai je zo ita dai ta rabu da shi tun da dai ba ta son sa an ba mata shi to ta kowane hali ba za ta zauna da shi ba to bari ta nema kanta wannan saukin ba ita kaɗai ba ce akwai wadda ta ba mijinta shinkafa bera ta ce ita ta yi haka ne don kawai ya wahala ya ciwon ciki ya ga ba zai iya zama da ita ba ya sallame ta to kuma inda hukunci ya zo akan duba shekaru akan duba circumstances yanayin mm. da ya bijiro aka samu wannan matsala to kuma har alkali ya hukuncin sai ya ce ya batta a ƙarƙashin afuwar gwamna governance pleasure mm. to wannan kuma hukunci ya ba gwamna dama daman koma wanda ma mai shekaru barkatai ne to idan aka ce an yanke masa hukuncin kisa gwamnan nan shine mai hannun da zai dauka ya rattaba ya ce yau a 'ya'yan ƙasata, ta na amince a je a kashe wani daman kuma laifi ne against the state ita hukuma ake wa laifi kuma hukuma ce take da damar yin afuwan nan ko kuma ta ce a tafi a zartar da wannan hukunci da alkali ya riga ya yi. To barisa bari ha zan dawo gare ki musamman abin da ya shafi hakki kuma na iyalai ko kuma dangin wanda aka kashe eh, ko wanda doka ta tanadi. A kara maka lawo malam Mustapha Mahmud Dandabe. ne hmm. matsayin shari'a musulunci akan abin da ya shafi auren dole? To abin da ya shafi auren dole ko da yake su a musulunci ba auren dole ake kiransa ba. Mm-hmm. Wato kawai abin da ake kiransa da shi wato uba yana da dama ya aurar da yasa ga wanda yake so. Fasarar mu ta zamani ana kiransa da auren dole. Kuma kamar yadda yake da dama ya ba ta dama ta zaɓi wanda take so. Mm. Wato shi a musulunci abin da ya tsara ya sa shi a matsayi ne na ja'izi halal. abin da aka ce ja'izi shine abin da kana da damar ka yi kana da damar ka bari shi yasa malamai suke kiran wannan abin da cewa wato aure ne wanda yake wanda za a ba wa mace zaɓi in an ga dama kamar kuma yanda shi miji zai zaɓa mata miji kamar yadda ne risala yake faɗa walal abbi in kahu ibnatahu asagira wato uba yana da damar da zai aurar da yarsa karama hmm. kaga ashe kenan yana da damar da zai aurar da yarsa karama sannan kuma yana da damar da zai ce wance wa kike so a aura maki shi yasa han malamai suke cewa a wannan zaɓin mata irin na da masu kunya ba sa iya fartawa. wani lokacin in suna so za su yi magana in ba sa so ba za su iya magana ba ko kuma a'a gaba ɗaya ma ba za su yi maganar ba sai su shiru sai malamai suka ce idan sun yi shirin nan za su yi hawaye don ba za su iya cewa a'a ba Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa da kam idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya To madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice. Wakilin zaman lafiya na Amurka a kasar Afghanistan ya ce ya kulle yarjejeniya ta karshe da kungiyar Taliban a tsakiyar watan Agustan da ya gabata. Danganin masu ta yadda kayar baya sun shafa wa Kabul lafiya yayin da suke tattauna kan sauyin mulki. Amma ya ce shawarar da shugaba Ashraf Gani ya yanke na ficewa daga kasar ya lalata shirin. wakilin haifaffen kasar afghanistan zalmi khalid zaid ne ya bayyana haka a wata hira da jarida financial times ya ce ya tattauna na tsawon makonni biyu kafin babban birnin kasar ya fada hannun taliban a ranar 15 ga watan agustan da ya gabata a inda ake karin samun matsin lamba a duniya kasar india ta ce tana nazari sosai kan sake dawo da fitar da allurar rigakafin covid-19 zuwa kasashen duniya musamman afirka wacce ke cikin tsananin bukata inda ita ce ta fi kowace ƙasa haɗa allurar rigakafin amma ta dakatar da fitar da su a watan afrilun da ya gabata don yaƙi da hauhawar masu kamuwa da kwayar cutar da yanzu haka aka shawo kanta gwamnatin kasar gabon ta ce majalisar ɗinkin duniya ta janye dakarun wanzar da zaman lafiya na gaban 450 daga aikinta a jamhuriyar afirka ta tsakiya sakamakon zargin yin lalata da mata da cin zarafi ma'aikatar tsaron gaban ta faɗa jiya laraba cewa rasmi ta fara gudanar da bincike kan zargin ta ce idan an tabbatar da wani zargi za a gurfanar da masu laifi a gaban kotunan soji. To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro don haɗa shirin na kuma gabatar aikin muku fatan alheri ku huta lafiya ma